shidda 6 ga watan Mayu shekara ta 2022 kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarin tare da Hawa Usman ga muhimman kanunsu. Sabon ministan sadarwa na ƙasar Nijar ya yi wata ganawa yau da sahi a birnin Yamai da masu kafofin sadarwa masu zaman kansu. Komi ganawa ta kunsa muna ta da ƙarin haske a cikin labarin. masu gonakan ƙauyen sakwara da aka amshi su don gina hilin jirgi na talabere sun yi zaman dirshe yau da sahe ko ya yayi zafi zuku ja cikin labarin a rahoton na musamman za mu taɓo batun ɓacewar yaren canganci a gaya masu mu barkanmu da sake saduwa a cikin zaman taron ministoci na jiya biyar ga watan mayu gwamnati ya bayyana wani tsari da zai sahihanta digirin ƙarshen karatu na tsawon shekara hudu na 'yan makaranta na kwaleji na makarantun koyon aikin hannu da husa'a. Dr. Habu Abdu Bature, inspekta ne a makarantun koyon aikin hannun da ya ma Ali Tajisir ƙarin haske. auparavant les élèves da ke cikin makarantun gwada aikin hannu da fasaha suna yin shekara hudu sai su fito da digirin sai afe da hakika ba kambacin digirin da ya kamata a samu ba dalilin kenan da gwamnati ta gyara rashin gaskiya ta hanyar mai da digirin BAT domin ba su dama da zaran sun yi shekaru hudu su fito da digirin shaidar kammala karatun da zai ba su damar mai da hankali ga horon da aka yi a cikin dukkan makarantun na gwamnati bisa wa'adin shekara hudu ɗaliban da ke ke barin ajin cm2 suna zuwa cikin irin waɗannan makarantu domin su yi ajin cesium sankiyam katirem da turazium sannan su je su yi jarabawar ƙarshen shekara jarabar wadda daga gareta sai ya fito da digirin shaidar kammala karatun da ke daidai da digirin bapc ɗalibai masu jaraba da suka samu digirin bat tare da makin da ya dace akwai sharuɗa da ke basu damar ci gaba a bangaren cibiyoyin horon aikin hannu da fasaha Yau da sahi ne a birnin Yamai aka yi wata ganawa tsakanin sabon ministan sadarwa da shugabannin kafofin sadarwa masu zaman kansu na ƙasar Nijar. Minista Muhammadu Lawal ɗanɗano ya ɗau alkawalin duba matsalolin na kafofin sadarwar kuma zai taimaka wajen samun musu mafita. Lamina Suleiman na mai kula da tsare-tsare a bangaren kungiyar kafofin sadarwa masu zaman kansu. Ya yi ba da wannan ganawar kamar yadda ya shaida ma Asumana Shinan. wannan haɗuwa tana da mahimmanci tun da nan shekara goma da suka huce an samu rashin jituwa kafofin watsa labari masu zaman kansu da ma'aikanta amma a wani lokaci su masu jagorancin gidan jarida masu zaman kansu suka ɗauka kamar eh, gwamnati baya ma amfani da su bai ba su darajarsu ba alhali ko su da kansu suna cikin ƙasa 'yan ƙasa ne kuma duk aikin da za a na ƙasa bai yiwa ya yi a samu nasara in ba da su ba tunda aikin jarida ba aiki ba ne na banza aiki ne wanda duk ƙasashen da kaga sun samu nasara a cikin duniya sun ci gaba to sun mai da hankali bisa jarida aikin jarida sun kama ma 'yan jarida sun kama su tallafi sosai sun ɗauki aikin da mahimmanci a nasu bangaren kungiyar 'yan jarida masu ra'ayin kare hakkin ɗan adam asha ta gabatar da wata muhawara kan aikin jarida da yanar gizo a makarantar iftika manufar wannan taron da ita ce nuna ma ɗaliban na iftika da kuma sauran 'yan jarida mahimmancin aikinsu a wannan lokacin da ilimin yanar gizo ya mamaye kafofin sadarwa ibrahim tikire shine shugaban kungiyar ta rgdh ya mara fikata ta karin haske sai farma amine don dai a sha hankalin yan jarida ne da ɗaliban na su gane mahimmancin digital a fuskar sana'ar mu kuna sane da sabbin sa'o'in ba da labari suna nan suna juya hakikancin labarai ko tura yan jarida ga yin wasu kuskure inda kash ake ganin ababuwa da dama da ke kutsuwa ba tare da an gansu ba don ana bin turbar samun labari ta hanya mai sauki daga baya kuma sakamako marasa daɗi ya zo ya afku to mu ta gare mu yar tare da rikiyar gayyatar wasu abokan hulɗa za mu ba da masaniya kan 'yancin ɗan adam zuwa ga wasu editoci da lalle suke iya ƙoƙarin su ta fuskar inganta kariyar 'yancin ɗan adam kuma muna tsarin a tsangayar iftik ɗin za mu sa'antar da tarurruka da za su tattara shahararrun masana ko da wata zuwa wata su tattauna da ɗaliban bisa batutuwan da suka shafi 'yancin ɗan adam a wanga gamin mun zo nan iftik ne amma muna sa ran za mu faɗaɗa shi. masu gonakai da wa'inda ke noma kan filayen noma na ƙauyuka uku na ƙaramar da'irar sakwara wa'inda gwamnati ya amshi filayen nasu don gina hilin jirgi na talabere sun yi wani zaman dirshi jiya a harbar ma'aikatar gwamnan jihar na talabere abdullahi musa magatakardan kwamitin na masu gonakan ya bayyana ma adama waki mahimmancin zaman dirshan da suka yi bore kai yan bata mai ita gudu ba. mutane da aka wa filayensu da niyyar yin filin saukar jirgi sama a nan tilaberi a cikin tsarin Tilabere candalo su ne suka hada da sakwara tilaberi kaina da mutanen Tilabere. suna kai mutum 400 zuwa 500 fili ne da aka karbe an yi lissafin kowane metar kare daya a kan dala 150 filin noma 124 ne yau ya kai shekaru hudu mun je wajen magabata kama tun daga ofishin prefe har zuwa gwamnati gwamna da kuma sarkin sakwara da magajin garin sakwara a yanzu babu wanda ya samu kodala don haka ne jiya alhamis mutanen waɗannan garuruwa suka yi wata fitowa na zaman dirshi a ofishin gwamna domin tambayar haƙƙinsu gwamna ya ce su yi haƙuri da yarda allah kuɗinsu za su fata. shagulgulan sallar haɗin kan 'yan ƙasa da ke wakana a kowace 24 ga watan afrilu an daga su zuwa bakwai da takwas na watan mayu a hacin tabradin an daga wannan shagulgulan ne saboda azumin ramadana da yawa kana a lokacin kamar yadda amaliya irshida shida magatakarda na kungiyar da ke fafutukar samun zaman lafiya da cigaba a jihar tawa ya shaida ma alamin washar. Dalilan masu sauƙi ne, da farko kun san ranar 24 ga watan Abril na wannan shekara ta faɗo cikin watan Ramadan kuma a ƙarshen wannan wata. Mutane sun gaji sosai, kinan hukumomin koli sun fahimci cewa ba za a iya shirya wannan sallah kamar yadda ake bukata ba, haka ma ɗaukacin masu ruwa da tsaki a wannan sha'ani. Su ne dalilan da suka sa aka ɗage sallar, don a ba da damar shirya babban buki ne inda za a samar da shawarwarin matakai dangane da yanayin tsaro a arewacin jihar Tawa. A huskar ƙungiyar mu tuni muka kawo gudunmawa akan batutuwa guda uku inda muka yi nazari a game da mafita wajen rashin tsaro zaman lafiya da kuma ci gaba. Ƙasar nigeria za ta karbi manyan wasanni na motsa jiki guda biyu cewa da Super League na kwallon raga a ranar 8 ga watan Mayu da kuma karo na 38 na kwamfular zakarun kasashen Afirka na wasan kwallon kwando daga goma zuwa 19 ga watan Mayu a birnin Yamai inda kasashe tara za su haduwa Shugabar kungiyar da ke ta kwallon kwando cewa da Bibata Musa Hassan Tama Ada mama Ada tsokaci kan yadda aka tsara wannan wasannin guda biyu. Nijar euh, za ta karbi manyan wasanni biyu na kofin nahiyar Afirka a wasar handball, wato Super Cup ta takwas ga watan Mayu da zakaran kofi daga ranar tara zuwa ranar 19 ga watan Mayu. Ta bangaren shirye-shirye ina ganin Nijar a shirye take don tarban bakinta. Abun kima ne a gare mu. Muna dai jiran tawaga goma sha biyu ta maza daga gari goma da tawagar mata shida. Tawagar mu tana cikin natsuwa tunda sun riga sun shirya wa haduwar nan kuma muna jiran sakamako mai kyau yayin wannan gasar. gobe bakwai ga watan mayu ne za a soma a birnin yamai tankaɗe da rairaye na 'yan wasa masu ƙasa da shekaru 20 a cikin gasar ɗaukan kofin ƙasashen afirka cewa da kan uve da za ta wakana a egypta shekara 2023 'yan wasan mena za su kara da 'yan cote d'ivoire a ƙarfe biyar na marece a hilin wasa sai kunce na birnin yamai abdurrahman isa mai ga kocin 'yan wasan na mena ya bayyana irin wato yadda wasan zai kasance ganin cewa baya da wani shakku a game da 'yan wasan nashi 25 wanda a yi zaba gafirinsu da sumana amadu Daga watan azumi an samu wani horo na mataki na biyu a nan cibiyar fasahar horo. Mun samu buga wasannin sada zumunta tare da kungiyoyin yamai kuma wasanni biyu tare da Najeriya da suka bamu damar rike darussa da ke bamu damar yin 'yan gyare-gyare na karshe kafin wasan ranar bakwai. Bukan mu Cote d'Ivoire, Benin, Togo kungiyoyin 'yan wasa ne da muka taba wasa da su a gasar karshe ta kutuni Bana cewa mun sani domin zai yiwu a samu sauye-sauye amma mun muna da wasu bayanai kan waɗannan ƙungiyoyi za mu dogaro bisa mu kuma za mu iyakacin ƙoƙari domin buga wasa da kyau ba mu da wani girman kai gaskiya za ta kasance filin wasa muna girmama waɗannan ƙungiyoyi amma kamar yadda na faɗi ne za mu yi kokowa domin mu samu zarafin wucewa gaba a cikin zumarta da kuma da gidan kallo a fannin samun wato 'yan kudade na tattali da kuma ci gaba da kuma jama'a su samu damar ziyartar gidan kallon magabata na shirya shagulgula daban-daban cewa da a lokacin salloli haladu mamman shine shugaban gidan kallon na abubu hama na birnin yamai ya maru kayetu abdulrahman bayani dalla-dalla kan lokutan da suke shirya wato kuma suke tsara shagulgulan Kowane al'amari yana da kuɗi da yake ci. Ba ma iya huce gona da iri na kashe kuɗin da ba mu samu. Saboda a yau gidan kallo kamar sauran ma'aikatu ne. Ana buƙatar kowa ya kawo abubuwa na ci gaba. Duka ma'aikata ko kowace iri ce idan ba ta da isassun kuɗaɗen gudanarwa tana iya durƙushewa. Saboda abin da gwamnati take sakawa bai baiwa gidan kallo dama su shigar da jadawalin tsare tsaren su, Don haka ne ba ma iya hada wasanni kullum. Saboda jama'a ba sa zuwa ana iya kashe har miliyan ɗaya wajen shirye-shirye muna shirya wasan ne ta dalilin waɗansu lokuta kamar ranar sallah ko ranar gidan kallo ta duniya da za mu yi sallar ta goma sha takwas ga watan mayu ko shirin lokacin babban hutu na ɗalibai a makaranta da muke son yin tsare-tsare na wasanni ga yara domin ƙayatar da yara mu dama ce a gare mu mu yi gangamin jama'a sai rahoton na musamman a cewar kungiyar unesco a takaice kowane sati biyu yare biyu ne ke bacewa a fadin duniya wannan al'amarin ya shafi kasar niger musamman ma gundumar gaya inda yaren canganci ke neman bacewa kamar yadda rahoton fadil alu ya bayyana bisa fassara abokan aiki fa'i ita ma honesty dandi ma'ana da hausa cangawa a ƙasar dandi wannan kalmar yaren canganci ne kabilar cangawa da suka girka birnin gaya amma yau kaɗan suke cangawan da ke iya yin wannan yaren a cewar yakuba foma mai garin tunuga kabilu da a cikin tunuga kyangawa sun kawo da zama da mun ka tashi mun iske hausa na ake sai mun ka bi hausa amma yanzu a samu ko mutum goma daga yin yaren kyanganci garin gaba bushi Dalilai da dama suka haddasa wannan yanayin a cewar Alhaji Haruna Hanci mai koyar da wasannin gargajiya a Gaya harshen Cangawa ba su da yawa a cikin halsunan da ake samu a Gaya. An samu sanwayawa da zabarmawa da Hausawa da suka zo nan kowa yana yarensa. Gaskiya ne Cangawa ne suka kafa Gaya amma ba su da yawa kamar sanwayawa da suke magana da zabarmanci. Wannan ne ya sanya yaren Cangawa ya ɓace. Akwai wuya a samu mutum hudu za su iya yi maka wannan yaren na canga. A cikin ɗaiɗaikun mutanen da ke yaren canganci akwai Adamu Cice Bengu biyo bayan 'yan uwansa abokansa sun kalubalance shi sai ya yi zuciya ya je Najeriya wajen kakanninsa inda ya koyo yaren canganci. a lokacin nan na yi zuciya na bar gida na tafi koyon wannan abun sai da na daɗe cikin kasace na hita kasaci na koma na taibani na ɗauki waɗannan abubuwan ga kaina na da gida aka yi taro na kyangawa garin bana nan ne na fara nuna shi amma ni ba zan koya ma 'ya'yana ba Wannan yaren ta kayu ya bata ɓatar fuskar ganuwa da ɓangaren tarihin gida a cewar Alhaji Haruna hanci. Ba iya ganewa yaya mutum zai bari yarensa ya kumce masa da har ba iya magana da yaren bacewa al'ada ne. A yau babu bacange mai shekara saba'in a nan gaya da yake iya yi maka yare na canga. Ko ana son a farfado da wannan yare a bane da ba zai yi ba. Hukumar UNESCO ta nuna harsuna albarkatun al'adu ne na bil'adama wannan halsunan da ke taɓata harsuna ne da ke da kalmomi da ba kasafai ake samu ba kuma idan ya zan ba a tantance su ba aka yi rakodin ɗinsu aka karance su to lalle za su ɓata har abada. idan sa ema osa oyeya san ki'i ba. Ma'ana da Hausa. Kuriki gado gado ne dan kwarai ba zai juya ma gidansu. madalla abin da su oke a game da labarin na sashen hausa na wannan maraicin a yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron labarin na sashen zabarmanci tare da habibu garba a yi saurari lafiya allah mana alheri Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a Zander. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.